أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة ما تكلموا عن اللوك من البركة ina muku gaisuwa irin ta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rahmatullahi wa البركة mu da wannan المسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi a cikin sa ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu ta takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri da muka muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu kyawawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau biyar da watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 2020-1441 wanda ta yi daidai da 28 ga watan miladiya na shekara ta 2020 ɗan wasa su manta ba muna nan dai a suna suratul tauba a inda za mu tashi a kan aya ta 122 a karamar Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينفروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين نعم Allah maɗaukacin sarki ya bada wata doka ga musulmai ka mummunai a lokacin yaƙi. Da yake muna bayani ne a kan yaƙin buka da falalan da ake samu na jihadi da gafarta zunubai da samun yardan Allah kowa zai yi burin ya rika zuwa yaƙi da rika zuwa jihadi da ɗaukaka kalmar Allah ko kuma a yi mutuwan shahada a shiga aljanna ko a rayu a cikin izza to za ka ga musulmai da sahabban manzon Allah kowa yana buɗi in jihadi ya zo ya fita ya je Allah mutunci ce wa ma kana bai dace ga mummunai musulmai ba a lokacin yaki firu kafa su shiga gaba ɗayan su kwansu da kwanfatan su ba sai a haɗu a ce an je jihadi an je yaƙi an je ɗaukaka kalmar Allah bai dace musulmai gaba ɗaya su fita ba Allah yake laula da farkin kulli firqatin minhum fa'ifatun ka yatafaqahu fi din Allah madaukakin sarki yake daga kowane bangare na mumuni a samu a yi fifty waɗansu a fi jihadi waɗansu kuma su fita neman ilimi falaula da farashin kulli firqatin minhum fa'ifatun liyata yatafaqahu fi din Allah yake a samu aka samu daga kowane ɓangare na wanda jihadi ya kama wajibi ne a ɓangaren su su ji jihadi to wajibi ne kada su ɗunguma su haɗu gabaɗin su su ji jihadi a riƙa samu waɗansu ɓangare su in ji Allah subhanahu ta'ala suna tafiyar neman ilimi waɗannan suna jihadi waɗannan kuma suna tafiya neman ilimi da ya tafakkaru fi su je su samu ilimin addini ba ilimin addini ilimin fahimtar addini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yarji'un su waɗannan idan suka yi jihadi suka ci nasara aka gama da wurare aka ci gaba a kan ruwan kafirai aka kwace to sai a samu su kuma waɗannan suke karatu sai su zo su ilmantar da waɗannan mutane ana ilmantar da su ana koya musu a jini domin za a samu samu masu musulunci to haka nan idan aka je waɗannan suna yaƙi suna ciwo garuruwa waɗannan kuma malamai ne suna zama a garuruwan suna ilmantar da su to amma idan aka ce a yaƙi kawai zalla an ci gari an kwashe daga hannun kwakwarai an ci nasara an wuce wani gari to waɗannan kwanaki zauna ya koya musu ba mai zauna ya koya musu al'amuran addini su to muna gani wannan muna gani shi a raye duk inda yaki ya kacaltala gari za a samu ba makarantu babu islamiyoyi babu masallatai to sai jahilci ya yi yawa sai ka ga mutane ga su ba mai koya musu duk wurare da aka yaƙi ko wurare da aka yi crisis irin kwanci din nan da su jos da su benue da su tarafa su wurare daban-daban da aka samu hayani na hayaniya na crisis to za ka samu na rigingimu da kuma su faɗace to za ka da a cikin na rigingimu mutane suna zuwa islamiyya mutane suna zuwa makarantu suna zuwa hajjar alkur'ani suna zuwa neman ilimi yanzu kuma aka fi wuraren zaka waɗansu sun ƙaura sun tafi waɗansu sun yi hijira an ci kuma yanzu ba a karatu kamar tafin ba a zama a natsu sai zama matasa ba a da suka sani sai bindiga da sani bindiga da sanin kayan fada da sanin fada amma babu ilimin shi ya sa su amfani kuma su kaga sun shiga kashi sun shiga kuma abun na kidnapping mutane suna garkuwa da mutane an bar mutane sun san makami amma ba karatu an bar mutane sun san yadda ake kashe rai amma babu karatu to waɗannan abubuwan su suke haddasa matsaloli shine Allah maɗaukakin sarki ce idan za a ci jihadi musulmai su kashe biyu waɗannan su je jihadi waɗannan su je neman ilimi idan suka ilimin sai su ilmantar da garuruwan da aka ci su da yaƙi ولينذروا قومهم su yi wa mutanen su wa'adi sosai da gargaɗi da rasu ilaihim idan suka dawo zuwa gare su bayan neman ilimi da allahum yahzarun domin su rika hannuwa daga haram hannuwa daga keta haddocin Allah hannuwa daga zalunci mutane hannuwa daga sauran mutane hannuwa daga garkuwa da mutane hannuwa da zalunci inda aka yi yaƙi aka yi fada da aka ga makamai za su yadu a wajen kwallo da gaske yaro ya san makami yaro ya san shiga wannan ya sani wani ya sani a tsaya kuma wata kimantar da mutane ba to wallahi sai abun bayan kuma an yi jihar da cikin gara, to sai ya juya kuma ya da'yar cikin gida Allah ubangiji ya rufe wani asiri so nawa ne matasa bindigan da suke yi aiki da shi don kare mutuncin addini da kansu da garuruwansu yau shi bindigar da aka juya kuma ana fashi da ita ana satan mutane to kaga ai al'amari bai kyau ba to kana dunguma gaba daya ka koma waje daya haka nan ba a koma da daya neman ilimi neman ilimi ba da za su tsaya jihadi don kare matsalar musulunci da al'ummar musulmi din wannan shi ne hikima da dokar da Allah madaukaki sarki ya sanya ci nan waɗannan su fita yaki don kare musulunci da daga barazanar waje barazanar makiya na waje waɗannan kuma su zo suna ilmantar da jama'a a gyara cikin gida waɗannan suna kare kare gida ta waje waɗannan suna gyara a cikin gida wannan shi ne umarni da Allah maɗaukaki sarki ya bayar kenan Da Allah maɗaukaki sarki ya saukar da wata doka yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah musulmai mumunai qatilul ya yalunakum bil kuffari ku yaki waɗanda suke kusa da ku daga kafirai wanda suke makwabtaka da ku suke kusa da ku Allah maɗaukaki da suke ku yaki su wal yajidu fikum ghilzatan su samu tsanani ba sassautawa ba kakkautawa ya zamanto sun tsanani da gare ku domin mafiya yawanci idan na kusa da ku kuka yi ko da su to na nesa matsi nesa idan zai shigo ya cutar da ku zai samu sauƙin shigowa ta makwabtanku waɗanda suke makwabtaka da ku waɗanda suke zagaye da ku amma idan nan zai da ku suka sa suka ɗanɗana kuɗarku suka san tsananin ku babu wasa ba za su taɓa haɗa yadda su haɗa kai da na waje su zo faɗi su cutar da ku ba domin sun san cikin nan da suka ba wa fuka suka ba wa masauki a tsakaninsu suka cikin da ku to da suka waɗancan suka koma bakin na nesa waɗannan in sun san ganin ba za ku musu su daɗi ba ta da yake ku fara da kusa da ku su ji jiki sosai su samu kakkausar mu'amala kakkausan abin nan abin nan hannu a tare da ku da. na nesa da su ba wa na nesa dama suna zuwa suna haɗa kai da su Shi Allah subhanahu wa ta'ala wal yasdu fikum ghilza ga mutane a tare da ku wa alamu ku sani ya ku musulmai anna laha, lalle Allah madaukakin sarki fa ma al muttaqina yana tare da masu tsoron Allah ma'iyatu anan tarayyar Allah da masu tsoron Allah ba ma'iyyatu zatil bani ba wai zatin Allah bane Allah da karan kansa da zaki ba gaba da yake tare da mumuna a'a nasarar Allah da taimakon Allah ana tare da masu tsoron Allah da'ima duk da masu tsoron Allah suka yi haƙuri aka tafsa da kafai to su san lallai Allah yana tare da su ko da Allah ya an ci nasara a kan mumunai kafirai sun ci nasara a kan musulmai to wannan ba wai Allah baya son musulmai bane ba wai baya son su kunshi ko yana kushi da su a'a Allah ce wa tilkal ayyamu ninu dawiluha bainan nas haka nan kwanaki suke inji Allah subhanahu wa ta'ala wata rana juyin ya zama kan musulmai ne wata rana juyin kuma akan kafurai ne malamai suna cewa hikimar da ta sa Allah wata rana ke ba wa kafurai nasara akan musulmai wani sa'i kuma da ba musulmai nasara akan kafurai da kullum musulmai ne suke zuwa yaƙi su ci nasara kullum su ne masu ci nasara to da ka da da yawa sun shiga cikin abun musulmi da kuma kullum kafirai ne suke cin nasara akan musulmi kullum su ci nasara to da ba su shaka musulmai da yawa za su yi rifta su bar wannan musulmi su koma cikin kafurci su ɗauka ai tun da kafirai ne suke samun nasara kullum su ne akan gaskiya su ne kan jirgin shi kuma da musulmai ne suke cin nasara kullum da munafukai sun baro sun zo sun cunkusu sun shiga a cikin musulunci kullum suna zabon ƙasa amma yau sai a samu nasara gobe sai a samu waɗancan nasara amma shi da haka Allah ya ce maka da masu tsoronsa. Domin idan ma an ba wa kakurarin jai a musulmai a wani yakin to duk wanda suka mutu nan aljanna za su duk wanda suka mutu nan aljanna za su wanda kuma musulmai suka samu sun jaye a kan kafirai su kan wanda suke raye daga cikin musulman za su samu ɗaukaka a cikin musulunci samu ɗaukaka ya samu daraja son musulmi ba inda yake asara in an kashe shi yana aljanna dan shi ya ci nasara kuma yana cikin rayuwar izza da ɗaukaka da kuma walwalan addinin musulunci na'am wa idza ma unzilat suratun faminhum حكيم ayoyin ya dawo yin bayani a kan kuma munafukai Allah ci ga yadda munafukai da suke cikin da manzon Allah suke cikin sahun musulmai har kuma na yau da kuma kafirai har ranar tashi masu duk inda munafukai suke haka suke a kowane zamani a kowane yanayi Allah ce wani za a unjila suratun idan aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da wahayi ko waɗansu ayoyi ko aka saukar da wata sura da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kaga sun koma gefe wa minhum man yaqulu sai ka ji daga cikin su waɗansu suna cewa ayyukum zadatu hadhihi imana wane ne wannan ayan ta girgiza shi wane ne ya karu da wannan aya wane ne wannan ayan ta ƙari da imani suna faɗin wannan a izini ne sai Allah masanin zukata masanin abin da suke kuwa ta sai ya musu haddi sai Allah ya ce eh in dai ayan da aka saukar wa Muhammadu ko ba ta kara muku imani ba ba ta kare ku da komai ba to fa amman ladina amanu fa zadatuhum imana Allah ya ce ai waɗanda suka yi imani da Muhammadu suka yadda da Muhammadu su kan ayoyin nan wato sun kara musu imani wanda suran ta kara musu imani wahum yastabshirun kuma ga sunan suna farin ciki da jin daɗi amma ladina fi qulubihim Waɗanda kuma akwai maradun fi qulubihim akwai cuta a cikin zukatansu cuta irin ta munafurci cuta irin ta kafurci su kan kum rijtan kayoyin sai su kara musu wato najasa su kara musu gauɗewa su kara musu ƙirƙashewar zuciya su kara musu munafurci kan munafurci da suke kai shine hum rijisan ila rijisihim sai ayin su kara musu ƙirƙashewa da kara gauɗewa da kara girman kai da kara kuma jiji kai da ayan ayanta kansu ta zukatansu su sun ku da kai su yi tawadu'u su yi imani da Allah sai ayan kuma ta ƙara musu ƙangarewa da kekashewar zuciya ta ƙara musu kafurci sama da kafurci da suke kai da munafurci sama da munafurcin da suke kai da kekashewar zuciya sama da kekashewar zuciyar da suke kai na munafurci wa matu a haka suke rayuwa har mutuwa ta zo ta riske su da kafirun suna nan a kafiran su Allah subhanahu wa ta'ala Allah cewa su waɗannan munafikan ba sa tunani ne ala ya rauna ba sa gani ne ba sa tunani ne annahum yuftanuna lalle ana jarraban su fi kulli ayi kowace shekara marratan aw marratayn sau ɗaya ko sau biyu menene yuftanuna bi ma'ana ana fallasa su ana tona asirin su galibin za ka ga ayoyi sun sauka wani sa'i sun tona asirinsu sun kallasa su za su tuni hakan tana faruwa a gare su sau ɗaya a shekara ko su biyu ba wai dukkan baya sosa zuciyarsu ne sun malaya tubuna duk da haka wai ba za su tuba ba su tuba su ji Allah hukum balahum yazzarun kuma ba sa wa'azantuwa abun baya zama musu aya baya so musu gargaɗi ba sa tuba an fallasa su an tona asirinsu aya ta ta fallasa su ga abin da suka kulle ga zaɓen kasan da suka yi da makicin da suka yi da kutun gwila da suka yi musulunci aya ta sauka da ta kira za Allah ta sauka sunayen su karara ta fallasa su amma wai duk da hakan baya sa zukatansu su sosa su sauka su so su zo su tuba su azantu haka haka in ji Allah su subhanahu wa ta'ala domin wa mai yi man yudlil lahu falan tajid lahu waliyan murshida mushida, ko wa mai yi man yudlil lahu fala hadiya la ba can wanda Allah ya kasar da aka kamar ko inda yake shirki da shi ko kuma wanda Allah ya kasar ba ka taɓa samu mai shiryar da shi Allah ya sa shi cewa wa idza ma unzila suratun idan aka saukar da wata sura ko ayoyin alkur'ani aka saukarwa manzo Allah da wani wahayi yana cikin su suna ciki suna zaune tare da sahabbai tare da manzo Allah aka yi ma manzo Allah wahayi a wannan lokacin dabara ba'dhum ila ba'd sai ka ga shashin su yana kallon shashin su suna zuke suna nune hal yarakum min ahadin suna satan kallo suna satan kallo suna satan mutane kan sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da kuma manzon Allah idan suka ga ba mai kallon su ba wanda ya lura da su ba wanda hankalin shi ke kansu shi ke na sun sarrafu, suka ga suna zare kansu suna fitar da warin wajen duk wata ila ɗan aya ta sauka wanda za ta fallasa su ne ko kuma kasa suna kallon juna suna izgili wa juna suna izgili kallon zuke da raɗa haka sai ka ga zukatan su gaba daya ya juya ma wannan wahayin da aka saukar wa annabi baya ba sa kusuwa da su zukatan su sai su rejecting su yi imani da abu Allah sun da zukatan su sun juya wa abin da na zo da shi baya fasarwa Allah ku hu ba Allah sai ya juya zukatansu zukatansu su yi haka yan ayoyin Allah kuma su yi haka shi kenan sai Allah juya zukatansu yadda ba sa imani kamar yadda Allah maɗaukaki sarki ce alamma zahu azagha Allahu qulubahum lokacin da zukatansu suka ki karban imani suka ki karban ayoyin Allah da wahayin Allah zuciyarsu suka kauce suka yi nasu wajen wa ayoyin Allah Allah ce ne sai da juyin zukatansu da ayoyin Allah ko da sun so yin imani nan gaba shi ma Allah zai التي ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون التي مو مكجوية جنسو مجوية سكاتنسو kamar yadda suka juya wa ƙur'ani na baya suka juya zukatansu gabanin sauraron alƙur'ani Allah shi mu sai mu juya zukatansu duk yadda suka so su yi imani nan gaba Allah ba su dama ba domin Allah ya yi tsabi'i ya yi rufi ga zukatansu shi sa musulmi wallahi a rikin fattara idan mutum yana barna yana saba wa Allah yana zalunci yana abubuwan da ba su da kyau mutum yana fashi yana sata yana garkuwa da jama'a yana kidnapping yana abubuwa da marasa kyau ana masa wa'azi wani ka dena wani ka dena wani ka dena ka ji tsoron Allah ka daina ana masa wa'azi yana ki ana masa wa'azi yana ki ana masa wa'azi yana ki akwai ranar da zai gaji da abun ya so yin imani ya so tuba in Allah shi ma a lokacin sai ya ki ya ki karɓan shi da Allah maɗaukacin ya bi ka ka tuba ya tsawaita rayuwanka ya baka dama ya baka masu zuwa su mata nasiha Allah ya hore masu iyayensa su mata abokananka su mata malamin kan gwamnati da mata ka su mata ka ji wa'azi a kafet ka ji wa'azi a ko'ina yana suna da kafo abin da ake yi don ka bashi ka ka ƙetashe ka cikin imani ka iya da to Allah ya san ga kai ma wanda ta so barin abun sai Allah shi ma ya ƙi karɓanka. Yaki ki aka ikon bari din yin abin da ya faru da fir'auna kenan da annabi Allah ya tura annabi Musa ya ma fir'auna wa'azi ya masa gargaɗi da daina cewa Allah rabbukumul a'la shine Allah mafi daraja mafi ɗaukaka ya daina azabtar da banu Isra'il ya kasu su bauta wa Allah fir'auna yaki yace shine ubangiji mafi ɗaukaka al'ataka hadithu Musa ناداه ربه بالواد المقدس طوى إلى إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى عشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فكلمة فرعون وعزي aka nuna masa ƙayoyi da sandan annabi Musa da hannun shi da yake shirki duka Allah ya nuna musu duk wata ayar da za ta taba zuciyarsa yayi imani amma daga karshe ta sharafa nada da tara mutanen ƙauye da birni da ta ɗaya su faƙala ana rabbukumul a'ala ni ne ubangiji kuma su ɗaukaka ma alimtu ta kuji ilahin hairi, ban san muku cewa akwai wani Allah baya na ba inna hazani la tahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum wa bi tariqatikum wannan annabi Musa da Haruna kenan su ba wato ba komai bane su ba banda yan sihiri sihiri suna so su ku da tafarkin iyaye da kakanni da addinin da iyaye da kakanni suna so ku su rana ku da garin ku da kuka jima a kai su fidda ku da garin ku haka da ya kashe ya kafurce التي خلقه الله مكان الآخرة والأولى في ألا يدمع شيء بأقوبة إلى الدنيا دنا لاهرة شين أو تسورة ألا التي فلما أدرك حتى إذا أدركه الغرق جاين دا أخذوا نسد فرعون أتشين كوجي قال آمنت بالله آمن به بني إسرائيل ناي إيماني دا بنو إسرائيل سكي إيماني دا شيء da an Musa da Haruna suka yi imani da shi wannan dinan musulmin ni ma na musulunta Allah ya al'ana yanzu ne ka daman musulunta tun da kafi a lokacin da muka nema to mu ma mun ci Allah wa kad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin fal yawma nunajjika bi ibnika litakuna liman khalqaka aya inna kathiran min an-nasi an ayatina da za mu halaka sannan mu aje jikinka kuma a a gaban teku don mutane su zo su kalle ka su azantu da kai a zaman sun aya da shugabanni masu dawa masu ta'addanci irin nan gaba to shi yasa idan ana maka nasiha ka bar abu to ka bari Allah ne ya turo maka da nasihan ya so ka da hikima ya so ka da faralansa ya so ka da tuba kada ka yi izini da wa'azi kada kai izgili da ayoyin Allah akwai ranar da za ka so bari Allah madaukaki sarki ya ki shirya jikai kai Allah ujiru ka mana asiri sai Allah ya ce kun musarafu sai suka kawar da zuciyar su suka kauce wa ayoyin Allah suka biyar musu baya Allah ya ce sarafa Allah qulubahum sai Allah ya juya zuciyar su dan da ba za su taɓa karɓar shiriya ba da wa'azi annahum qaumun sakamakon me me yasa Allah ya musu haka saboda su mutane ne la kabun har abada ba sa fahimta Allah ya kare mu na'am laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum فإن تولوا فقل حبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم ألا وقتين سركيتي لقد جاءكم للي تبس جاءكم رسول من أنفسكم da ya ku mutane mun aiko muku shi manzon da muka aiko muku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min anfusikum mutum ne irin ku ɗan adam kuma daga cikinku muka ɗauko shi muka aike shi muka ba shi safa ya kamuku balarabe ne irin ku mutum ne irin da ɗabi'unsa da halayensa duk wato mai cin abinci mai yadda kuke ci ya sha yadda kuke sha mai bacci mai biyan bukatunsa mutum ne irin ku a neto a halitta muka sauko muka turo muku kuma daga cikin ku ne shi wannan manzon azizun alaihi ma a wato duk abin da zai wahalce ku yana damunsa bai son abin da zai wahalce ku bai son abin da zai sanya ku cikin wahala shi nabi ne rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ya baya muhammad face ka zama to rahama ga duniyar nan gaba ɗayanta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana samun kunci yana samun damuwa ya rasa bacci ya rasa jin daɗin abinci da abin sha idan ya ga al'umma suna cikin ɓata da shirka kuma an kira su an kira su an kira su an bayyana musu sun ki ji sun ki karɓa sun ki amsawa wannan abun yana damun manzon Allah sallallahu alaihi sallam. shi sa a cikin suratul kafi Allah yake la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadith ya Muhammad ka ba su nafsa ce ko kana da halakar da kanka ya Muhammad kana da halakar da kanka لأنك باخئ نفسك لم يؤمنوا بهذا الحديث ويتبوا سنك في إيماني دولنا على القرآن دولنا المسلمين haka farko da sanan da kake ciki mutum mai sanin bacci ya yi bacci da su ci abinci su daɗi daɗin shi da kin ya sa abin sha ya ji daɗin shi da kyar ya samu da jini shi na hawa jini shi na hawa yana samun high blood pressure wani sa'in ya samu bugun zuciya idan ka zama zuwa Allah ya shiga irin wannan yanayin to wallahi ba komai ne, ba wai wani al'amarin duniya ba ne, da annabi bai samu ba annabi ba duniya ba shi a gaban shi damuwan shi al'ummansa al'ummansa al'ummansa ta yadda al'ummansa su su to shi ne azizun alaihi ma alaikum yana ganin hatsari al'umma sun ta san hatsari amma da a musu wa'azi a musu wa'azi da ga na hatsari ne suka ga mutane ba su kula ba su abin da tuwanta yana kada hankalin manzon Allah har Allah ya ce kana duk da halatta kanka don bi don waɗannan ba su shiryu ba wanda ya san abu ya san yana yake da ilimin abu za ka samu in ga mutane wanda ba su da ilimin wannan abun wato abun yana damun jama'a kwarai da gaske a damun wanda ya san sirrin wannan ilimi wanda ya san shirka da illan shirka da munin ta gobe kiyama cewa ita ce kayaki da ta hana mutum shiga aljanna sannan ta tabbatar da shi da zuciya wallahi malamin da ya san hadarin ta in ya gamsa na zuwa gun halka da ɗan da ƴan duba ko suna sihiri ko suna zuwa a musu sihiri ko suna zuwa kabari ko suna neman taimako daga kwance kwance a kabari ko suna neman arziki da kabari ko suna ɗaura guraye da laya ko suna binne a cikin gidaje wani ko kuma suna zuwa wasu yanki da wani shegi wani mutum wai kawai zai kai su aljanna kawai da sun yabu da shi karfi sallah ma to babu wanda ya kai wanda ya san illan shirkan tashin hankali sai ya fi waɗannan mutanen rashin kwanciyar hankali da damuwa saboda su ba su san aƙida da suke kai ba haka nan wanda yake da ilimi na sunna da manzo Allah sallam wato hankalin shi ya fi kowa tashi idan ya ga ɗan bid'a yana bid'a ya bugar da jikinsa ya bugar da jikinsa ya wahalce da jikinsa ya wahalce da dukiyarsa ya wahalce da rayuwarsa ya yi shekara da shekaru ma mamala yana ta bid'a alhalin wanda ya san suna ya san annabi bai yi ba sahabar ba su yi ba kuma faɗo ba su yi ba sannan kuma ya san wahala ne kawai da za a kan masa don annabi duk wani abu wanda ba haka muka yi shi ba ba za a karfa ba ya san amilatun da mutum ne ya san mai wahala ne kai wahalar da jiki da jiki da guri ba to wallahi ba wanda ya kai ahlus sunna tashin hankali idan ya ga rayuwar albidi'a kwarai da gaske to haka yanzu misali a irin yanayin nan da muke ciki wallahi likitocin da suka san sirrin corona da hatsarin corona da yadda take yaduwa hankalinsu ya fi tashi da jima al'ummarsu tsoro da jima mutanensu tsoro sama da su mutanen mutanen su fito sai ce corona ta ci kaza kazanta corona banza da wofi coronan kaza sai ka ga likita yana tafarkuta yana kuna yana ganin wannan mutumin bai san abin da aka sani ba haka ne haka nan mutumin da suna zaune ka iya shigo da an an ɗaga kujera da zai zauna an ji an sa bom an sa kalli da kujeran da zai zauna ana zaune shi kuma ya zo ya zauna ya yi ya bage ya zauna ya kame yana farin ciki yana magana ko da kuma ƙarƙashin sa aka kama a kujerar nan wallahi sun fi shi tashin hankali a inda kuke saboda me yana zaune akan halaka yana zaune akan mutuwa yana zaune akan baya sani to haka al'amari yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya san matsarin shirka da kafurci ya ga jahannama nan lokacin da ta sha Isra'il bin Ibrahim ya ga jahannama ya ga azabar jahannama an nuna masa mai da ma ake azabtar da mutane kuma ya sauko ya ce wa mutane ku daina bin ta wannan tafarki kuma kaza ka kaza mutane su ce su ce mai mahaukaci ne ba ba cikin abin nan kaza ne shi ba yana musu baki ciki yana damun su yana musu musu baya yana matsa musu baya barin su su yi walwala shi yasa Allah yake azizun alaihi ma annabi muhammadu Inna wallahi duk haka abin da zai wahalce ku wato yana damun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam harisun alaikum mai kwaɗayin alkhairi ne mai kwaɗayin aljanna ne mai kwaɗayin sauƙi ne mai kwaɗayin jin daɗi ne a gare ku bilmu'minina sannan ga mummunan kawai da ufun annabi sallallahu alaihi wa sallam mai hangwame ne rahimun mai jin kai ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Muhammad idan ka kuma da mutanen nan ka musu wa'azi ka musu gargadi, ka kawo musu hujjoji ka kawo musu ayoyi ka buga ka buga kayi kayi kayi sun ki sun ki su amsa maka to fa in wallau idan suka juya ya wa'azin ta baya suka juya wa ka baya suka juya wa ƙur'ani nan baya suka juya wa Allah baya to ba ko wani ya juya wa baya kul hasbi Allah kai alfahari cewa Allah yana tare da kai idan Allah yana tare da kai mutane sun juya maka ba me zai same ka me zai same ka Allah ne ga kanka yana tare da kai fa kuka ce hasbi Allah kada ka yarda ka yi baki ciki ka nuna damuwa da yau mutane sun ci ka akan gaskiyanka mutane sun guji ka akan gaskiyanka mutane sun guji ka akan aqidanka mutane sun guji ka saboda bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai alfahari ka ce musu in kun guje ni hasbi Allah Allah yana tare da ni Allah yana tare da ni ina tare da Allah na wanda shi Allah na la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu a gare shi nake dogaro a gare shi nayi tawakkali wa huwa rabbul arshil azim shi ne ubangijin al'arshin mafi girma shi ne mai tafiyar da duniyan nan al'amuran duniyan nan in kun guje ni Allah yana so na sai me ba ji a ba in mutanen duniyar duk za su so ka Allah bai son ka shirme ne ya ɗan duk hakika Allah ya soka wannan shine ake nema wannan ne ƙarshen wannan sura mai albarka sura tauba ko kuma sura tubara'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana albarka ya amfane mu da ayoyin da muka karanta a ciki huwa liyu zalika wal qadiru alai insha Allah tabaraka ta'ala za mu shiga sura ta ba tare da ita ce سورة يونس وقال الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين نعم سورة يونس wannan sura mai albarka a jerin surorin alkur'ani idan ka ɗauko daga fatiha bakara ali imrana nisa'i su a rasu duka ka gangaro wannan sura mai albarka ta sura yunus ita ce sura ta goma a jerin surorin alkur'ani daga sama Sukan kuma ta sauka a makani makiyatun a makka sauka wa yawan ayoyin wannan sura mai albarka shine ɗari da tara yawan ayoyinta ɗari da tara kafin mu fara bayani wannan suran Wanene yunus da aka haɗa ma wannan suran da sunansa shi dai yunus suna ne da wani annabi Allah subhanahu wa ta'ala annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda Allah ya cikin sarki ya kira shi da sunan yace wa inna yunus la minal mursalin lalle annabi yunus yana cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala mutane suna kiran shi yunus ana kiran shi zannun kiki ke kenan ana kiran shi yunan ana kiran shi yunan yankin shi za su kiran shi yunan shi annasin Allah ne karibi wanda Allah ya ɗaukakin sarki shi ma ya tura shi ya aike shi zuwa mutanensa yake yana mutu wa'azi ba shirka su ga kafurci yana musu nasiha yana shiryar da su yana musu gargaɗi yana nuna musu alkhairi su yi shi yana tunatar da su menene shirri. da tunatar da su kuma rana babba mai zuwa su da ce ranar alkiyama yana tsoratar da su da wutar jahannama yana so yadda aljanna zuwa gare su yana kwaikar da su ga son aljanna yana umurtansu da kyakkyawan aiki ya hana su mummunan aiki yana kuma umurtansu da kiransu dare da rana wajen bauta wa Allah shi kadai ba tare da haɗa shi abokin abokan tarayya sannan ya zauna a cikin mutanensa yana musu wa'azi yana musu wa'azi kullum lam yu'min ahadun sai yanda babu wanda ya yi imani da shi babu wanda ya yarda da shi an juya masa baya to sai wata rana annabi Yunus sai ya ga lallai ya gaza ya gaji ya ɗaya ji tsammani da imanin mutanensa ya ɗaya ji tsammani cewa Allah zai shiri waɗannan mutanen sai kawai ya kula ya ji haushi ya yi fushi da su saboda kullum wa'azi ake musu ba sa imani ba sa barin abin da ake cewa su bari kuma ba sa yin abin da ake cewa su yi yunus sai ya yi fusata ya fusata sai ya tafi kyale su kawai ke irin ma kowa ma ya mutu kowa ma ya mutu sai Allah ce wa ne ba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi yace ku tuna annabi Yunus lokacin da ya tafi cikin fushi ya bar jama'arsa irin ya yi fushi zai tafi ma wani gari ba ya je ya kawai zai kawai tafi ya bar to sai ya karrara a karan kansa ya yanke wa kansa wannan hukunci don zai tafi ya bar tun da Allah ne ya aiko ka a wajensu ka je wajensu ka musu gargaɗi sai bai kamata ka fi ka wasu ba sai da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to shi bai yi haka ba bai ji umarnin bai jira umarnin Allah ba sai ya yi fushi kawai ya bar waɗannan mutanen da sun ki su a kiran Allah ya je bakin teku ya hau jirgi ya tsallake ya yi tafiyarsa ya bar ya je wani gu to shi ne abin da ya faru ya faru da har kifi ya haɗiye shi ya zauna a cikin kifin kuma ya yi addu'a Allah ubangiji ya fito da shi wannan shi ne dai annabi Yunus da kisan sa alaihi salam wannan sura Allah ya buɗe da bismillahir rahmanir rahim duk ayoyin da muke karanta da kissoshin da za mu karanta a wannan suran za mu karanta su da sunan Allah subhanahu wataala mai rahama ga kowa da komai mai jinkai ga mummunai a gobe kiyama wannan sura mai albarka kamar yadda muka ce ta sauka a makka ne ayoyinta ɗari da tara ne ta fara da buɗe wannan suran da nuna dimar alƙur'ani da darajar alƙur'ani da matsayin alƙur'ani da kuma abubuwan da kwantar na suran na abubuwan da suran za ta karanta da mu da irin maganganun da musulkai suke yi kafin da da annabi sallallahu alaihi wasallam suran akwai ayoyin da suka yi magana akan halitta da duniya nan da Allah yadda Allah yake tafiyar da ita da kuma ta tabo wato sakamako da na gobe kiyama da sunan Allah yadda Allah yake mu'amalanta sai idan suka yi yin imani da kuma tsawatarwa da kira da duniya mai ƙarfi game da alkidun kafirai da shirki da kuma halin mutane a lokacin da ake talauci da kuma cututtuka kamar irin wannan yanayin da Allah ya jarrabe ne da kuma ikon Allah da tsoron Allah a kan komai Allah mai iko ne a kansa suran tana nuna mana gazawa na gumaka da ababen bautan da ba Allah ba cewa ba za su magance maka komai ba za su iya yin komai ba sannan suran tana nuna mana cewa Allah maɗaukaci sarki ya kalubalanci kafin da mushrikai cewa in dai ƙur'anin nan ba daga Allah ba ne Muhammadu ne ya shirya shi Muhammadu ne ya kisa shi Muhammadu ne ya tsara shi to su ma su zo da kwatankwacin alƙur'ani kai sura kwaya ɗaya ma zo da shi kamar sura mai aya uku ina aka yi hakan in sun isa mafi karancin da alƙur'ani su ma su ƙirƙiro shi su kawo wanda kuma sun gaza da a cikin wannan suran akwai tsoratarwa mai tsanani game da azabar Allah da kuma halin irin yadda zukatan mutane suke sannan kuma suwan tana tabbatar mana Allah yana lura dukkan ayyukan da bayinsa suke yi na ƙori da na sanari Allah yana fiye da su bayan haka Allah maɗaukakin sarki ya koma yana sirranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana suna masa irin raɗaɗi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gamuwa da shi da kafurci kafurai irin yadda yake nuna damuwa bayan kuma annabi ya tabbatar musu da hujjoji da suke tabbatar da cewa alqur'ani na gaskiya ne sannan kuma Allah ya kawo kisoshin annabawa tare da mutanensu ya kawo na kisan annabi Nuhu kamar annabi Nuhu da jama'arsa kisan annabi Musa da haruna da fir'auna da banu isra'il sannan Allah ya ci gaba da bayanin da yunus da kuma wanda da shi aka raka ma wannan sura mai albarka suna sannan Allah ya koma yana bayani a cikin suran zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallam, domin nuna girman cikan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala wannan su ne bangarori daban-daban da mawudu'ai da topic da wannan surar take ɗauki da su za mu shiga cikin sura Allah ce Ali lam Allah madaukakin sarki ya buɗe suran da harufa guda uku alifun da lamun Allah shi kawai ya san ma'anansu ya san abin da manufofin waɗannan harufan suke ɗauki da shi ko da yake mun sa cewa waɗansu malamai sun sha yin ijtihadi su gano ma'anan waɗannan wato harufa muqattatin da su kuma su malamai suna ce alif lam ra misali ai wai alifun da lamun da ra'un su suka fi yawa a cikin sura da za ka ciro harufa na suran ka rarrabe su da za ka samu alifun da lamun da ra'un su suka fi yawa waɗansu na malamai suka ce a kaman 'yar kuɗi ne Allah yana ƙalubalantar da rabawa wannan ƙur'anin da suke cewa annabi shi ya shiryo shi shi ya rubuto shi ai alifun lamun ra'un mimun nunun waɗannan harufan naku dai hurufun hija'iyya ai da su ne dai an aka rubuta alkur'ani nan to ta za a yi harufan da kuka sani har muhammadu ya je ya rubuta wani abin da ya gare ku rubuta irin shi kuma ku je ku shirya mana ku kawo irin kwatankwacin ƙoƙari nan takaicin takaicewa da manzon Allah bai fassara shi ba bai ce ga ma'anan shi ba to mafi kyawu a bashi shi ya sa su ma'in suka yi ijtihadi suka yi ƙoƙari sai suke Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah shi ne mafi sani da shi ke nufi da waɗannan haruka Allah shi ne ta ayatul kitab da ayatul waɗannan ayoyin alƙur'ani da kuke gani lalle da Allah ne kuma ayoyi ne da suke ciki da hikima tilka haka sama ya kwace haɗi kuma inda Allah ta alif lami sai ce zalika kitabu sai ya nuna kamar qur'anin alhalin ƙur'ani yana kusa ana nuna darajar shi a cikin ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyin alqur'ani da maganganu da kuke yi da annabi ke karanta muku wanda muhammadu ke karanta muku lallai ayoyi ne daga Allah ayoyin alqur'ani nan annabi ya zo muku da shi ƙura daga littafi ne alhaki wanda yake ciki da hikima da hukunce-hukunce a kana linnasi jaman. Allah maɗaukacin sarki yake wai yanzu mutane suna mamaki wai abun mamakin mutane da damuwan mutane wai shi ne an auhaina ila rajulin minhum wai wannan shi ne damuwan mutane da abun mamaki ta ya za a yi Allah maɗaukacin sarki Allah mafi girma a ce wai ɗan saƙon shi kuma mutum ne mu. Tun da Allah ya bambanta da mu, Allah daban ne mu daban ne, ya kamata ɗan saƙon Allah ta same shi mutum ne irin mu. mai ci mai sha, mai bayan gida mai tsari, mai zuwa kasuwa mai jin yunwa mai bacci, ya kamata a ce ɗan saƙon Allah wani mutum ne special wata halitta ce ta musamman wata halitta ce wanda ta bambanta gaba ɗaya ga halittar ɗan adam amma kai kawai idan na turo musu ajabi sai ce wai ajaba mamaki wasu babban abin mamaki da yake ba su mamaki ta ya za a yi manzon Allah guda ya zama so mutum kuma talaka mara kuɗi wai shi ne a kama libbati ajaban wai yanzu abin da mamaki da ya damu mutane wai shi ne an auhaina ila rajulin minhum wai mun zaɓo mutum daga cikinsu daga cikinsu mai yarensu mai ci da sha mai halitta da nesa irin nasu wai shi za mu zaɓo mu ce an an ni nasa sai mu tura shi mu ce ya shi ne zai je wa mutane wa'azi daina shiga daina saba wa Allah daina sabo su daina zunubai bashirin lazina amanu wai shi ne wanda Allah zai turo ya riƙe wa wanda suka yi imani albishir da aljanna kawai an nahum qadama sidqin inda rabbihim wai cewa lallai suna da wani matsayi mai girma qadama sidqin matsayi mai girma inda rabbi rabbihi qalal kafiruna sai ki kai inna hadha la sahibun mubin lalle muhammadu nan? wato mai shi ne bayyanan ne kawai kwararre ne a wajen sihiri masali sihiri ne ya iya sihirta mutane ya iya juya kwakwalwansu ya san yadda yake kawai maganan shi kawai ta juya kwakwalwanka ta yi imani da shi wai so a gani su can mutum ba ne ya yi wannan a cikin Allah subhanahu wa ta'ala cewa lokacin namu yayi na yau za mu dakata a nan da yardan Allah da kudurarsa da idan Allah ya kai mu lokaci na gobe za mu zo mu ɗora da kan wannan ayan insha Allah tabaraka ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh